العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu irin wannan rana ta talata yau dai takwas ga watan shida hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya dace da ashirin da takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha uku wanda wannan kuma shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai tarin albarka nabiyu rahama allahu ta'ala alaihi wa sallama, wa durusun rusun wa'ibar na babban da mu dr sani umar hafizahullahu ta'ala dan ban manta ba mun zo shafi na goma sha uku muna cikin wato hada hadisa tilfil abin da ya faru a shekarar giwaye bayani ya gabata cewa wakili ko kuma gabnan najashi da yake yaman shine abraha ya yi niyya da azama na yaje ya rushe ka'aba yayin da ya samu fusata a lokacin da wani daga cikin larabawa ya zai shafa kashi a katafarar cocin da ya gina a sana'a wadda ya samu ta suna kulai alkulai domin ta zamo kishiya ga ka'aba to ya taho domin ya zo ya rushe ka'abar ga baki ɗaya wanda wannan ya faru ne kusan shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya da haihuwar annabi isa alaihi wa nabi na salatu wasalam to mun yi bayani cewa ya fito shi abraha da runduna ta sojoji dubu sittin wanda a ciki akwai giwaye daga tara zuwa ainihin goma sha uku mun yi bayanin lokacin da wasu sarakuna da larabawa suka soma kawo masa farmaki kuma zamo ya fi ƙarfinsu har ya kama wa'insu daga ciki ya ɗaɗɗaure su kuma suka yi masa magiya kada ya kashe su to yau za mu ɗaura a kan inda muka tsaya ya ce falon mamar rabi ta'if yayin da ya shuɗe ta ta'if kharaja ilaihi mas'ud ibn mu'attab fi rijalin min thaqif sai wani masa'ud dan mu'attib ya fito a cikin mazaje wanda suke zarata na kabilan faqir فقال له أيها الملك نحن عبيدك ولعل يا da ya faru ga magabatansa? sun yunkura a ba bata cimma ruwa ba to maimakon ya ja baya yana zaton cewa abinda aka yi yunkuri za a ci nasara idan an ci nasara to gina zai iya samun wani matsayi domin galibi ana karkata zuwa ga abin da zai ba da matsayi a rayuwar duniya to shi da ya fito a cikin mazajensa sai ta ya kai wannan sarki nahnu abiduk mu dinnan da kake gani ga baki ɗaya bayinka ne wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluk kuma mu za mu aika tare da kai ga wanda za su nuna ma hanya kar kuma manta cewa irin wata tafiya tafiya ce mai matukar wahala surkukin jeji ne wanda yake ya sarki tsakanin bishiyoyi da manya-manyan duwatsu idan mutum bai san hanya ba kilomita goma idan ya taho da ƙyar zai iya mai da kansa ta inda ainihin ya biyo ta wuri ne mai matukar wahala bi dole sai an samu wanda ya san hanya shi sa ake samun alkhairi ne masanin hanya wanda aka yi tsada da shi a ba shi kuɗi domin ya jagora da gari kaza zuwa gari kaza to shi shine yake cewa zai yi ma wannan gata fa ba su ma'ahu bi abi rigal sai suka aika wani tambadadde mai suna abu rigal maulan lahum wanda bararren bawa ne gare su fakharaja sai ya fito hatta idza kana bil mughammas har sai da yazo wani wuri wanda ake cire shi al mughammas mata abu rigal sai shi abu rigal ya mutu sai idan kun duba kasa yace al mughammas makanin sharqa makka shi mughammas wani wuri ne gabas da makka ala tariqi ta'if a hanyar ba'if ala masafati 20 kilan wanda tafiya ce ta kilomita goma min makka tsakanin mugammas da makka sai ce umar al-ma'alim al-ma'alim al-asira fi sunnati wasira wato sunan littafin da ya ta wannan bayanin kenan da wani malin muhammad dan muhammad dan hassan sharaf. wanda an buga shi a matsaba'an darul kalam da kuma a darul shamiya bugu na farko a shekara ta 1411 kuma a beirut labanan wanda shafin littafin da wannan magana take shine 277 to saboda haka annan al-mughammas nan abraha ya tsaya ya yi shiri ya shirya rundunarsa da yadda ya kamata ainihin a shiga makka to a wannan wuri shi abu rigal ya mutu huwa allazi yurjamu qabruhu kuma shine wanda ake jifan kabarinsa shi abu rigal duk wani balarabe na jahiliya da ya ji cewa sababin mutuwarsa a wannan wurin shine jagorancin yadda za a isa ka'aba ko kuma makka a rushe ka'aba to zai ga cewa gudun wanda ya kamata ya mafi karanci ya zafi kabarin wannan shakiyin saboda haka sai zama kabarinsa kamar yadda ake jifan shedan yanzu kamar yadda hausa suke cewa ma'ana wajen jamarat wa ba ta abrahatu rajulan nan akwai dan kuskure ya kamata da min alhabasha ba min alaba ne akwai alhabasha wa ba ta abrahatu rajulan min alhabasha abraha sai ya aiki wani mutum daga habasha mutumin ɗan habasha ne sunansa al-aswad ibn al-maqsud sunansa kenan to sai abraha ya tura shi ala muqaddimati khaylihi gaba ga dawakansa ma'ana shine da gaban dawakai a ka'ida ta wancan lokaci idan za a fita to sai an kasa rundunar yaƙi kusan biyar akwai makdima akwai saƙa akwai maimana akwai maisara akwai kalibir jaish to ko ina za a duba irin kwarewan mutane da jarantaka su da irin hatsarin wajen sannan sai a saka su a lokacin da shi kuma jagoran tafiya yana tsakiya yana cikin kalibir jaish to shi al'aswad ibn mafsud shi ne aka saka a gaban dawakai zama jagoran waɗannan dawakai wa amarahu bil ghara sai ya umarce shi da kai farmaki ala an'amin nas akan dabbobin mutane cewa duk wata akuya ko wata tinkiya ko wani raƙumi idan suka ci karo da shi to su ɗauke shi ya zamo gani masu kwashi a jama'al aswadu ilaihi amwal haram sai shi aswad ya tara ma abraha dukiyoyin harami domin al'adan duk wani gari wanda yake irin wancan da ka zo bakin gari za ka samu dabbobi suna kiwo to gabaki daya sai yasa aka yaye duk abin da aka samu wani dabbobi kuma ba za mu yi mamaki ba tafiyar da ake da soja dubu sittin ai ga gaba abin mamaki bane ba ko da a ce eh, dabbobi sun kai dubu ma a iya kwashe su to saboda ka sai tara masa duk abin da aka ci karo da shi na dukiya ainihin ta haram wa asaba li abdul muttalib mi'atai ba'irin kuma sai ya kwashi raƙuma 200 na abdul muttalib daga cikin raƙuman da ya sata ya kwata ya tare ta akwai raƙumi 200 na abdul muttalib kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ثم بعث رجلا إلى أهل مكة sannan shi abraha sai aika wani mutum shi mutum ne na ƙabilan alhimiyar sai aika shi zuwa mutanen makka faƙala sai ce ablig sharifaha ka je ka isauwa ainihin maɗaukakin makka ma'ana jagoransu shugabansu wanda a wannan lokaci shine abdul muttalib ka isan masa bayani annani lam'ati likitalin cewa ni ban zo domin yaƙi ba bal ji'tu li ahdim malbait ni na zo ne domin na rushe wannan ɗaki ma'ana abin da yake so ya ce kar mutane su tsorata duk su fita su ɗauka cewa yaƙi aka zo a'a shi idan ya biya wannan buƙatar to shi kenan magana ta riga ta ƙari kenan kowa ya ci gaba da harkokinsa yana gani abu ne mai sauƙi shi ba mai sauƙi ba ne fanzalar sai wannan mutum ya tafi faƙala li abdulmuttalib zalik sai ya shaida wa abdulmuttalib wannan sako cewa wa ne ya turo shi ga abin da yake tafi da shi ƙala abdulmuttalib sai abdulmuttalib ya ce malana bihi yada ai mu ba mu da wani ƙarfi tare da shi ma'ana ba za mu iya da shi ba sanukuli bainahu wa bainama ja'ala ya ce za mu ainihin zare hannunmu mu kyale shi da abin da ya zo saboda shi eh saboda haka za mu zare hannunmu mu bar shi shi da abin da ya niyya fa inna hadha baytullah yace domin wannan dakin Allah ne wa baitu khalilihi Ibrahim alaihi salam kuma dakin badadayinsa ne Ibrahim Aminta, Allah ya tabbata gare shi wannan ishara ta Abdul Muttalib tana nuna cewa ashe duk wanda yace zai da da kayan Allah Allah ne zai dauke mataki akan shi wannan sannan kuma wanda yace zai da da kayan masoyin Allah to har yanzu kuma da Allah subhanahu wata'ala yake ja to kenan yana nuna wannan daki yana da wasu matsaye guda biyu kuma kowanne zai sa ba za a iya cin nasara a kansa ba na farko dai mallakar Allah ne nasa ne sannan kuma mallakan badaɗayin Allah ne kun sani cewa a duk halitta da Allah yi babu wanda suka yi matsayin kulla sai annabi Ibrahim da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam nassin alqur'ani wattakhadha Allahu Ibrahim khalila kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa inna ma qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila Allah ya rike ni badadai kaman yanda ya riki Ibrahim badadai ma'ana kulla shine matsayi na ƙarshe babu sama da shi da a akwai wani matsayi sama da kulla to da Allah ya riƙe manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama, to amma daga shi sai dai ainihin a ɗiga aya a dawo sai ce fa in yamna'hu idan Allah ya tsare shi ma'ana shi ɗakin fa huwa baituhu wa haramuhu to ɗakin Allah ne kuma haramin sa ne wa in yakhlu bainahu wa bain zalik in kuma Allah ya kyale tsakanin ɗakin da wancan abin da aka yi niyya wallahi ma na bihi min quwwa saboda haka mu ba mu da wani karfi dangane da shi to anan kamar yadda muka sha faɗa ba kuma wannan yana nuna duk wani wanda yake badaɗayin Allah masoyin Allah Allah ba zai iya jarraba a rayuwa ba zai iya jarraba sa saboda wata hikimomi da shi Allah shi ya sani kun ga hadisi yana cewa aksarun nasi bala'an al'anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda Allah ya fi yi wa jarabawa da girgizawa su ne annabawa sannan daidai kurji kuma daidai ruwansa gwargwadon matsayin um, dan adam a wajen Allah gwargwadon darajarsa to gwargwadon kuma irin jarabawa da Allah subhanahu wataala zai masa akwai wanda Allah zai yi masa jarabawa ya shanye ta to amma da za a raba a yau mutum ɗari to gabaki ɗaya sai sun yi felin ba wanda zai ci saboda Allah ya san shi wancan zai iya cin wannan jarabawar shi sa Allah subhanahu wataala ya yi masa to saboda haka kenan kar ila aga cewa ga wani ana da san mutumin Allah ne to kuma Allah sai ya jarabe shi da wani ku annabi ayyub alaihi salam annabi wanda Allah da kansa yake cewa inna wajadnahu sabiran mun same shi mai duriya mai hakuri kamar kuma irin jarabawa da Allah ya masa ‘ya'yansa da matansa da dukkan dukiyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwashe su ya ma dora masa rashin lafiya da ya doguwar rashin lafiya wacce take mai tsananin gaske wanda duk kowa ya fashe ya basa in ba matarsa gwaya ɗaya ba to kaga irin wannan kaga ce ah to ya za a ce annabin Allah ne masoyin Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya masa irin wannan jarabawar. hikimar irin wannan shine idan Allah subhanahu wataala bai jarrabi bayinsa na kwarai ba to su masu raunin imani idan aka jarrabi mutum shi kuma sai yanke kauna ce to wannan jarrabawan alama ce ta Allah baya yi da shi alama ce ta cewa zunubai sun haɗiye shi amma ga suwa da suwa da suwa da Allah subhanahu wataala bai yi musu kaza ba to Allah sai ya sanya jarabawa ma mai nauyi akan bayinsa na kwarai ne tare da cewa kuma yakan ɗauki mataki ga waɗanda za su yi wani abu mara kyau ga abin da Allah ya zaɓa ya fi nasa ne shi ma kuma domin ya zamo darasi ga mai irin wannan niyya to shi ne sai yake cewa sun manfalaka sannan sai ya tafi ma'ahu sun manfalaka ma'ahu abdulmuttalib sai shi abdulmuttalib ya tafi da shi wancan mutum na kabilan alhimiyar wanda aka tura ya zai kai labari to sai abdul muttalib ya tafi da shi ila abraha zuwa abraha wa kana abdul muttalib rajulan jasiman wasiman abdul muttalib ya kasance mutum ne mai jiki kuma kyakkyawa kyau wanda yake ainihin kuma da kwarjini galibi idan kai an ce wasim wanda yake kyakkyawa kuma kyawun da yake ya turku ya ta kudu da kwarjini filgale kamar yadda kuka shaji ana faɗa ba ko da yaushe ba Ta wajen saba'in a cikin ɗari ya fi yin kama da mahaifiyarsa a wajen su halaye so da yawa mun faɗa muku cewa mahaifiyarsa ba sarakiya ce mai kasaita wanda saboda kasaita ta ko auren ka za ta sai da in kai da akan sharaɗin in ta ga dama ta sake ka radda ta gama zama da kai to kan kasaita ta isa to saboda haka sai ya zama kusan sannan ga babansa hashim wanda ke yan babban mutum to amma idan ka kwatanta jalala da matsayi na ita matar a cikin family ɗinta da kuma hashim ko dai ka sai sanyi kufa'i ko kuma ka ce kaman kasai tasa bai kara sanata ba ita salma da muka faɗa da kun ga abdul mutalib ya samu kasai ta ko'ina ta bangaren uwa ta bangaren uba to saboda ka shi sa da ka gan shi za a gan shi ainihin mutum mai kwalbi ne falamma ra'u abraha yayin da abraha ya gan shi a azamahu wa akrama sai girmama shi ya mutunta shi kamar yadda ya zo a cikin wasu da tafai na sira yana hango shi an ce ga sharifu Makkanan, lokacin yana kan karagarsa ta mulki shi abraha ana ta fadanci ta zurfita da sauransu to sai ya ga wannan mutumin bai kamata a ce yana zaune a ƙasa shi yana zaune kan gadon sarauta ba to kuma yana ganin in ya kawo shi suka zauna tare an yi kunnen doki ya hau gadon sarautar abraha kuma kamar mukamin sa bai kai haka ba ina mafita sai ya sauko ƙasa ya zauna don su zauna tare to sai ainihin suka zauna tare a ƙasa faɗalaba minhu an ya rudda alaihi mi'atai albayir sai ya nema daga gare shi cewa ya dawo masa da raƙuman nan ɗari biyu allati asaba ha min malihi wanda ainihin ya ƙwace daga dukiyarsa amin faɗala abraha sai abraha yake cewa in naka kunta azabta ne ya ce wallahi ka burge ni ka bani farjini na ra'aituka yayin da na ganka wa laqad tufi ka, sai dai kuma kash na ga wallanka ma'ana yadda ya hango shi to lalle ya ba shi tsoro to amma kuma ya zai buge da neman adawarsa da raƙuma 200 ga babban abin da ya zo da shi ƙala abdul muttalib sai abin mutalib ya ce lima yi saboda me me sa ka faɗi haka cewa da na burge ka kaga kwarjini na amma yanzu kuma kaga walle na kana sai ya ce ji to ila baitin na zo ne fa zuwa ga wani ɗaki huwa ka wa dinu ba'ik Ɗakin nan shine addinin ka shine addinin iyayenka wa sharafukum kuma shine darajar ku daukakar ku wa ismatukum kuma shine ne kariyarku. na zo li hu domin in rushe shi fallam tukallimni fihi kun ba kai min magana a cikin sha'anin daki kace dan me zan rushe shi ba wa tukallimni fi mi atai ba'i kuma ka zo kana tambaya ta raƙuma 200 me raƙuma 200 idan an kwatanta da matsayin dakin da nake so in rushe ya ashe shi amrahab bai gano bakin zaran ba qala ana rabbul ibil yace to ai ni ni ne ubangijin raƙuma wal baitu wal baitu lahu rabbun yamna'uhu min shi kuma ɗakin yana da ubangijin da zai kare shi daga gare ka akwai ka sassaɓar da ya sai ce wala yamna uhumin ne ai ba zai taɓa kare wannan ɗakin daga gare ni ba inda insana la yatsa an raha wallahi dan adam idan ya samu sarauta kasaitacciya ko ya samu kudi kasaitattu to wallahi yana jin cewa da kuma mazi ida a nan najeriya ba aka yi basaraken da aka je wa'azin izala garinsa ya hana aka je aka ce ranka ya daɗe wannan fa wa'azin aikin Allah ne sai a ji a ce Allah mu hana a ran ne aka yi yanzu ya mutu yana sai da ba Allah bayani to dan adam duk lokacin da ya ji Allah ya bashi wani matsayi na kuɗi na farko sai ga cewa mutuwa dama wannan ba ma yanzu ba yana ƙara samun kuɗi yana ganin kamar yadda kuɗi yake karuwa rayuwar ma karuwa take yadda yake ƙara samun matsayi a wajen mulki to yana ganin cewa kasaita da tsawon rayuwa duk karuwa take to saboda haka sai yake ganin aizan ba a ce Allah ya hana shi ta, saboda ba ga ya zo maka da ya rage fa amara bi iblihi fa alai sai yayi umarni da raƙumansa sai aka mayar masa Sun kharaja abdul muttalib sana abdul sai ya fita wa akhbara ƙuraishanin al khabara sai ya baiwa ƙuraishawa labarin abin da ya faru wa amarahum an yataharrazu sai ya umarce su cewa su je su fake su ɓoye fi ruhutul jibal akan duwatsu haufan alaihim domin ji musu tsoro min ma'arratul jaysh na daga ainihin cutarwar rundunar yaƙi. fa fa'alu sai suka aikata duk da cewa ya ce ba wai yaki yazo ba to idan shi a sai yana ji ba yaki yazo ba sauran yan baran barandan safa ai ba lalle bane a kwashi da su lafiya ku gane irin wancan jahiliya ba wani abu mai suna tausayi ko jin kai wallahi kakanninmu suna ba mu labari wanda kusan in ce iyayensu sun riski irin yakin jahiliya da aka yi wanda aka yi a nan kasar hausa da ma dan kanshi kanshin addinin cewa idan aka zo gari don mutane sun gudu ba a samu bayi an kama ba sai aka samu kutare da makafi sai a ce to gara ko da kaifin takobi a gwada tun da dai ba za ka je ka sai da makaho ba ko kuturwa zai saya moriyan mai zai mone kawai sai a dinga fili kawunan su to kaga yanzu wannan me kuma zai na rashin tausayi ya baka mamaki to ko da shi yana jin cewa bai zo yaki ba ha shi ya ba lalle ba ne bata shiga lafiya ta fita lafiya wannan kuma yana nuna kwarewa ta Abdul Muttalib da iya jagoranci yace lalle duk mutanen Makka su fita domin a lokacin ba wani yawa gare su kware ba su gudu su tafi kan duwatsu kowa ya tsira da rayuwarsa domin kauce ba cutarwa ta wannan rundunar yaki فأرسل الله طيرا جماعات جماعات الله سبحانه aiko da دسون صحيح قنجيا قنجيا مع كل طائر هدر wasu malaman sira suka ce ma'akulli tsa'irin salafatu ahda tare da kowane tsuntsu akwai duwatsu guda uku min sijil daga gasashen taban jahannama falam tusib tilkal hijaratu ahadan illa halak wannan dutsen ba zai samu wani ba kowane ne ce ainihin sai ya halaka wannan zai nuna mana duk wani abu da kake gani na ci gaban rayuwa wallahi arowa akai aka sato a ƙur'ani tunda ku duba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da yake fassara wa iddunahum masatu min quwwa sai ce ala inna kuwatar rami maza ke cewa karfin soja shine harbi har yanzu babu wani karfin sojan da ya wuce harbi musamman ta sama kun ga yanzu wannan tsuntsayen ruwan bama mai ne irin samfurin skat to kaga daga nan aka to a sheke na a iya amfani da jirage ta kai farmaki wallahi babu wani ilimi sabo da magauta addini suka samu ba a musulunci ba za ka yi mamaki idan kana karanta tarihin musulunci duk wata kwarewa ta wani abin da ya shafi likitanci ta wani abin da ya shafi kimiyya wallahi littafan musulunci ne sai dai a tsawar abubuwan ma'ana a tiyar da su gaba kun ga lokacin da tatar suka ci andalus duk wasu tattafai muhimmai da suka shafi ilimin addini suka shafi kimiyya suka shafi tsib shine likitanci suka kwafe su ga baki ɗaya da yarurrukan su sannan kuma suka ɗauki wani tafi suka saka a cikin kogin dajala kogin dajala ba ƙaramin kogi ba ne ba wanda ka ita kogi iyakar ido amma malaman sira suka ce wallahi sai da ya kai idan ka ɗebi ruwansa baki za ka gani saboda tawada da tawanku sun tattafai wasu littafin yanzu ko sunansa ba za ka iya ba an kwafe su zuwa wani yare sannan kuma ainihin su an riga an salwantar da su da saboda ka ashe kenan yanzu duk yadda duniya za ta ci gaba da duk wani abubuwa na makami za a ga cewa dai kirar abubuwan na Allah ne kuma ka tambayi duk wani mutumin da yake kallon satellite ko yake kallon tv duk wani abu da za ka gani ko jirgin ruwa ko jirgin sama wallahi sai ka kalli wata dabba ce ta Allah aka kwaikwayo duk irin jiragen sama na zaga ko wani kifi ne ko wata halitta ce ta ruwa za ka yi ta mamaki ina suka samu wani ilimin wallahi sai ka samu halittar Allah wa ma ya alamu da nuna rabbika illahu abin da yake cikin ruwa kawai ka ce kaloli kaza ne kaza misali ka ce da kwado da ifibiya da kaza ka faɗi irin waɗannan asnaf ɗin wallahi ba za ka iya lissafewa ba yanzu in ka ce kifi ƙarƙashin wannan lafazin da kifi za ka samu kaloli dubannai kowanne sunansa kifi to ka ce kifi ka ce kwaɗo kwaɗon kansa kalolinsa Allah kawai san iyaka to irin wannan jinsin ka ce kifi ka ce kwaɗo ka ce kaza wallahi Allah ne kawai san iyaka to za ka samu duk a su ake kwaikwaya ana burge mutane alhali kuda ya riga su to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya aiko musu da wayannan tsuntsaye fa kharaja al-baqiyatu sai saura suka fita haribina suna masu gudu yatasaqatuna suna ta faduwa bi kulli tariqin a kowace hanya wa yahlikuna suna ta halaka ala kulli manhal a dukkan wata magangara kamar yanda yazo a cikin sira da aka tashi daga al-mughammas na san duk mutanen da suka aikin hajji sun san wani wuri da ake da shi wadi muhassar idan ka bar muzdalifa kafin ka zo mina za maka an yi masu wani alama an dan yi gini na dutse an yi ɗaya can ma'ana tsakanin hanyoyi don a nuna ga inda wajen ya soma ga inda ya ƙare. to wannan wadi muhassar lokacin da abraha ya shigo shi da tawagarsa a nan sai wannan giwan tasa sai ta durkushe ko in ce namijin giwa sai durkushe kun san sunansa mahmud kamar yadda suka ambata idan aka tashe shi aka karkatar da shi zuwa ya tafi yaman ko sham sai kama hanya amma idan an kado shi ya kalli wajen ka'aba sai durkusa aka yi duyin duniyan nan ya tafi ita tafiya domin kun sani daga cikin ni'ima da Allah ya wa dabbobi Allah yana sanar shi su abinda ba ma sani me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dai dan ina jin tsoron kar ku ki binne mamatan ku idan sun mutu ba da na roki Allah ya ji yadda ku abinda yake faruwa a cikin kaburbura duk kowa yana sani kaza da za ta shiga kabari ta san me yake faruwa za ta ga wani na cikin balbalin bala'i ila za ta ga wani ainihin a cikin ni'ima da rahama jakuna da kowane ne me ya sanya ainihin a sham suke tafiya da dabbobinsu idan dabbobi sun samu imsakul basan wato akwai kullewa ciki da dawakai suka yi to sai ainihin larabawa a sham sai su fitar da su kaburburan yahudawa ko kuma wato alfatsumiya alfatsumiya wani yanki ne daga cikin firak na shi'a alfatsumiya to idan aka je kaburburan su da irin waɗannan sai ga kawai doki gaba baki ɗaya malam cikin sa ya tsuge yana ta zawo saboda bala'in da ya gani na faru a cikin makabarta to irin wannan abubuwa dabbobi sun sani dan adam da aljan su kawai Allah ya sa ba su sani ba ku duba hadisi yace duk kullum idan daren juma'a ya zo duk wata dabba da Allah ya ta kasa zaune da tsaye ba ta iya baccin kirki ba ta iya nutso kirki tana jin tsoron kaddai juma'a gobe na fiyar kiyama sai dinsi biyu ne wannan su ko aka dan adam da aljan wannan ba wansa wani ma a ran nan za a kawo masa amarya a wannan dare ba ya cewa wani abu ba zai faru to saboda ka wannan namijin giwa kamar Allah subhanahu wata'ala ya an karar da shi ga wasu abubuwa shi yasa ainihin sai ya ki tafiya wa fa Allahu ala abraha Allah sai ya aiko akan abraha da'an fi jasadihi da wata cuta a cikin jikinsa faja'alat tasaqatu anamiluhu sai ya zama wannan cuta tana ta yanke yan yatsunsa ku duba wani istidiraji na Allah su sauran tawagar kowane tsuntsu dama ga dutse a bakinsa ɗaya a kafar dama ɗaya a kafar hagu kuma babu kwaya ɗaya da ya kuskure domin kowanne an rubuta sunan waye zai fada kansa kun ba zai kuskure ba saboda haka duk wanda aka sako masa shikenan ya zagwanye yanar ke nan take shi kuma abraha sai Allah subhanahu wata'ala ya dan daga masa kafa ya juya ya kama hanyar yaman to shi shikenan sai ya zama cuta Allah ya saka masa yatsu suna ta gutsarewa suna faduwa hatta ta ila sana'a har sai da ya isa cikin birnin sana'a inda ya gina wannan cocin sun mahalaka sannan sai ya mutu kamar yadda littafin sila suka ce fansada a sadarhu an kalbi yana isa Allah sai ya dare kirjinsa sai ga zuciyarsa ta fito waje kuma bai isa wannan halin sai da ya zamo yadda ka san dan tsakon kaza ɗan fititi gashi mutum fa wanda yake narkeke to amma wannan cutar ta dunga zagonye shi ta dunga zagonye shi ya dunga motsewa yana tsomarewa sai da ya zama wanda kasan dan tsako a lokacin da ya sana wannan yana nuna mana ja da Allah subhanahu wata'ala babu riba sai yace wa fi hadhihi alhadisa to a cikin wannan abin da ya faru nazalat suratul fil wannan suratul fil ta sauka وهي إتتي فدن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وأن سورة أرآلنا أسباب النزول بزامة إتتي سببين wata kisa ba abinda ke kira sababin nuzul shine kaza ya faru to sai Allah ya sauke wata aya a sakamakon samuwar kaza ita kuma wannan in ba kuma mun ce daga lokacin da aka halakar da giwaye zuwa haihuwar manzon sallam kwana 50 ko kwana 55 kun ga kenan ma iya cewa wannan sura duk da cewa sura ce makkiya kenan daga hadisan giwaye zuwa saukata akalla an fi shekara arba'in an fi shekara arba'in ta saboda sai ta zamo isa ce a bisa abin da ya faru ba wai ita ce sababin sauka akan abin da ya faru ba sababin sauka ko dai a yi tambaya to sai Allah ya sauke aya wani abu ya faru sai Allah ya sauke kaza misali yanzu ka dauki a ah, hadisatul ifk kiran karya da munafikai suka yi wa na Aisha Allah ya kara mata yadda kun ga sababin saukan innal ladina ja'u bil ifki zuwa karshe sababin saukan wannan ayoyi shine hadisatul ifki domin hadisar wato tana faruwa sai Allah ya sauke wannan ga manzon sallam bayan yan kwanaki ina fata mun gane wannan sura mun sha ji malamai suna fassara ta Allah ke cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka shin baka ga abin da ubangijinka ya aikata ba bi ashabil fil da ma'abota giwaye a cikin wannan gaba akwai girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya dingina kaman ba mai ubangijin sai manzon Allah shi kadai baka ga yanda ubangijin ya aikata ba ga ma'abota giwaye alam yaj'al da fi tadlil ashe Allah subhanahu Ta'ala bai sanya makircin su a cikin rushewa da halaka ba wa arsala alaihim tayran ababil ashe Allah bai aiko masu tsuntsaye wanda suke jama'a jama'a ba tarmihim bi hijara suna jifan su da waɗansu duwatsu min sijil daga soyayye ko gasasshen taban jahannam faja'alahum ka'asfin ma'kul Allah ya sanya su kaman abincin dabbobi wanda aka tattake wani malamin mu basakwati yace Allah ya mai shi kamar daddagaggar danga to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala mai da su irin yanda ka san abincin dabba wanda za ta tattarke ta tattake ta lalata shi to haka Allah subhanahu wataala ya mayar da su akwai wanda daga cikin sahabbai yana cewa mahaifiyarsa sai da ta nuna masa sauran ragowar kashin waɗannan giwayen wanda duk sun canza ainihin sun zama kamar ba kashin giwa ba domin dai an nuna cewa hadisa ba ta da nisa sosai da ainihin bayanan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai malam yace wa fi zalikal af to a cikin wannan shekarar ce wali da rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka haifi manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yawmal itinain ranar litinin lifnatai asharata laila wato a kwana goma sha biyu khalat wanda suka shuɗe min shahar rabi'ul awwal na watan rabi'ul awwal idan kuka duba can sharhi a ƙasa malam yace nassa alaihi muhammad ibn ishaq al-muttalibi akwai muhammad ibn ishaq wanda ake aka fi sani suna sahibul magazi yana da wato ainihin rubutar rubuta gwani ne ta fannin sira ibn ishaq kamar ya fi kowa kwarewa a wajen ba da labarin sira da kuma yaƙi-yaƙen mazan sallallahu shi sake ce da shi sahibul magazi to ibn ishaq yayi nassi akan haka huwa imamun hujjatun fil magazi kuma shi malami ne hujja ne a cikin sha'anin magazi ma'ana yaƙe-yaƙe duk abin da zai ba da labari a cikin sira to lallai hujja ne wa alaihi jumhur ahli siyar kuma akan wannan magana mafi yawan malaman sira suka tafi wal mu'arrikhin da malaman tarihi ma'ana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an haife shi goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal kama nassa alaihi al-hafiz ibn kathir kama yanda al-imam al-hafiz ibn kathir shi ma ya nassi akan haka wa mala ilaihi doktor akram diya umari shi ma wannan babban malami malamin mu ne a jami'ar islamiyya yana da littafin sira mujalladi biyu to shi ya tafi ainihin akan wannan cewa manzon sallam an haife shi a sha biyu ga watan rabi'ul awwal yace limakanati ibn ishaqa wa thiqatihi saboda daraja da matsayin ibn ishaq da kuma nagartarsa ta fuskar sira shi yasa waɗannan giggan malamai suka tafi akan cewa eh sha 12 ga wata ne sai yace wa khalafa fi zalik muhammad ibn jubair ibn mut'im to akwai wani sunansa muhammad shi tabi'i ne dan jubair ibn mut'im shi jubair ibn mut'im kun sahabi ne to shi ɗansa muhammad ya saba akan wato cewa goma sha biyu ga wata ne wa huwa tabi'iyun jalil kuma shi tabi'i ne mai daraja wa zakara shi sai ya ambata cewa annahu walida cewa an haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama li thamanin khalauna min rabi'il awwal takwas ga watan rabi'ul awwal warajahu shaykh Nasiruddin al-Albani shi kuma al'imamul albani ya rinja yadda wannan wato ra'ayi na shi wannan babban tabi'i me yasa albani ya rinda yadda wannan magana mara yace li tabi'i yace qa'ilihi saboda kasancewar mai fadan wannan tabi'i ne saboda tabi'i yasa saboda kasancewar sa tabi'i ganin da malam albani yake shi ibn isa sahibul magazi ya rasu 150 domin kusan tsarin maliku ne maliku ya rasu 179 don ka isa ma abokin fafatawan maliku ne sun san malamai yadda Allah ya yi su tsakaninsa da maliku ba sa shan inuwa daya to saboda haka kun kashi maliku ba tabi'i ne ba bal almajirin tabi'ai ne kuma tabi'an ma sigaru tabi'in domin daga cikin malamin maliku akwai su alimamu zuhuri zuhuri kuma daga cikin sigaru tabi'in ya rasu da 126 to saboda haka shi ibn isa kasancewarsa bai kai ma a matsayin ake da shi wato tabi'i din ba to ashe tun daga maganar tabi'i shi malam albani yana ganin ita ya kamata ainihin a rinjayar sai imani sai kama karin fi zalika muhammad bin umar alwaƙidi kamar yadda muhammad dan umar alwaƙidi shi ma sai ya saba akan wannan fanarsa shi kuma sai ya yi nafi ala ashari layalin cewa kwana goma ne min rabi'ul awwal a cikin rabi'ul awwal mukhalifan bi zalika shi al-imam al kun ga da wannan ra'ayi nasa ya saba wa malamin shi ne ibn ishaq ibn ishaq malamin al-imam ne kun ga abin da yafi shahara ko da kira san zamu zo cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aure na khadija yana dan shekara 25 tana ya shekara arba'in amma idan ka koma tsira ta ibn ishaq shi malamin al'imamul waƙidi ya ce lokacin manzana na shekara ashirin da biyar ita kuma shekara ashirin da takwas ma'ana da shekara uku ta girme wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi sa malamai da dama suka ce to ai shi abin nan sahibul magazi ibn ishaq ne sikatun sabtun ta fuskar sira da kuma almagazi ya za a ɗauki riwayan waƙidi wanda kamar za mu gani anan matruk ne a ce a rinjayar da riwayarsa ainihin a kan ta malaminsa wanda shi kuma ya fi shi nagarta za mu zo da insha Allah a nan gaba sai mana sai wal waƙidi yu shi imamul waƙidi ma'a sa'ati ilmihi bil magazi duk da yalwan iliminsa ta fuskar sira illa annahu matruk sai dai shi bararre ne a wajen malaman sira ko ma a wajen malaman hadisi mafi yawa idan ka ga al-imam ya rawaito abu an dauka to sai an samu wata mutaba an samu wani labarin da ya inganta wannan ta wata hanyar to saboda wancan labarin ba wai saboda abin da shi waƙidi ya faɗa ba yace wa kada kazzabu jama'atu minan nuqat kuma da yawa daga cikin malamai masu warwara ma'ana masu fashin baki sun karyata shi sun ce mutum ne makareci malin ya ce dai wa hunaka aqwalun ukhar akwai dai wasu maganganu ma daban zaba ilaihi afradun wani kun malamai suka tafi a kai ya ce ka duba a na nabawiyya ta ibn kafir shafi a na ɗai shafi na ɗari da casa'in da tara da kuma sahihu na nabawiyya na malam albani shafi na sha uku da kuma a sirrin sahiha na shi ziya'ul umari mujalladi na ɗai shafi na 98 ma'ana dai abinda ma nake so tabbatar mana magana mafi rinjaye cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ainihin an haife shi ranar litinin goma sha biyu ga watan rabiul awal bal akwai wani asar wanda ya zo cewa litinin biyar ta maimaita ga manzana sallam ranar aka haife shi a ranar ainihin aka so mai masa wahayi rannan ya fita daga makka a nan ya shiga madina kuma irin wannan ranar sai Allah ya karbi ransa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama amin to sai mana yace durusun wa ibar yanzu ga darussa da kuma izina da ya kamata mu koya a cikin wannan darasi namu na yau abu na farko bayanu sharafil ka'aba a cikin wannan darasi mun fahimci bayanin ɗaukaka da daraja ta ka'aba wa kai bakanar arabu da kuma yadda larabawa suka kasance yu'azzimunaha suna girmama ta wa suna kuma suna tsarkake ta likauniha domin kasancewarta min baƙaya dini ibrahim alaihissalam daga tana daga cikin ragowar alamomin addini na ibrahim alaihi wa nabi na salatu wasalam kenan mun fahimci hatta a jahiliya larabawa ba sa wasa da ka'aba suna girmama ta suna mutunta ta ku duba lokacin da ka'aba ta taba rushewa a jahiliyar larabawa duk da mutane ne masu cin riba mutane ne masu kwace masu fashe masu harambe masu yin kudin ruwa to amma sai suka ce ba za a gina ɗakin Allah da kuɗin haram ba a zo a yi karo-karo duk wanda ya san kwandala ta haram sai kai kawo mana ita kuma sun san ba a kawo ma Allah wasa ba wanda ya kawo kwandala ta haram aka zo aka gina ka'aba da kuɗin sai ƙare sai suka batta a yadda take a yadda take kun shaji manzon sallam da ya zo yake ce mana na Aisha ba dai don mutanen ki suna sababbi cikin musulunci ba da na rushe ka'aba na mayar da ita irin asalin gininta domin su kurai shawa lokacin da suka yi ginin kudin su ya kare sai suka kyare wannan bangaren wanda yake tam daga arewa wanda yake da shi hijiru ismail wanda misali yi kamar angul haka za ka ga cewa ko da dawafi za ka yi dole ba za ka shiga tsakaninsa da ka'aba ba domin shi ma daga cikin asalin ginin ka'aba to saboda aka dai hata a jahiliya suna girmama ainihin ka'aba abu na biyu hasadun nasara a cikin wannan darasi mun ji kyashi da hasadan nasara wa hikiduhum da kuma kullatar da suke da ita ala makkata akan makka wa alal arab da kuma kullatar da suke akan larabawa alladhina yu'azzimuna hadha albayt wanda ainihin suke girmama wannan daki shekaru da dama na taba karanta wata makala da wayansu wato ainihin magauta musulunci suka yi kasashen turai daga cikin wani babban su ya tashi yana nuna wajejen makka yana cewa ba su da wata barazana a duniya da ta wuce wancan wajen babu abin da yake kona masa da yake tasan musu da hankali yadda suke narke ma dudan kuɗi a wajen kokarin shigo da mutane addininsu. su amma da wahala ka da an ce wani koma da bayan musulmi ya shigo addininsu, amma sai ka ji babban balto wai ya zo shigo addinin musulunci kuma duk wancan wajen da yake da ma'ana yana daga cikin wuri da suke kwafa to amma da rakumi ta yi nisa da ƙasa mutum ya zan ba a kawo baka ba wasa wallahi da sun san cewa kan wallasa ce da yanzu tuni da ba wannan labarin ake ba domin daga cikin abubuwan da yake tayar masu da hankali duk irin abin da ake na rubuce-rubuce na bata addinin musulunci da shafa masa kashin kaji bai hana kullum a dinga shiga addinin musuluncin ba kullum shiga ake wallahi idan ka ji mutane da suke baka labari masu sanin me yake zuwa yana dawowa turai da america in ka da ake shiga addinin musulunci abin zai baka mamaki yadda ka san wutar daji Saboda addinin allah ne to kenan suna da hasada akan wancan ɗakin darasi na uku an nasifa alil muqaddasat ba da kariya dangane da abubuwa masu tsarki da daraja wata fi sabiliha da kuma sadaukar da kai saboda ita amrun ghariziyun wani al'amari ne na ɗabi'a fi fitratul insan a cikin fitra ta dan adam haka Allah gina dan adam ma'ana duk wani abin da mutum ya dauka a matsayin addini to yana ganin darajarsa kuma yana ganin zai iya rasa ransa domin kare wannan abu shi yasa Allah ya ja kunnan mu yace wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kar ku zagi gumaka a gaban masu bautarsu su ma masu wannan gumakan za su iya zagin Allah a matsayin abokin gaba ba tare da ilimi ba za ka iya ganin mutum yana addini addinin ƙarya rusashen addini amma wanda zai iya rasa rasa kan wannan yana ganin wannan addinin ya fi ransa ya fi dukiyarsa ya fi komai nasa to haka Allah subhanahu wata'ala ya gina 'yan adam domin yanzu kaga wa'ancan ƙabilun larabawa da suka zo kawo ma abraha hari ba musulmi bane ba shi kuma abraha abinda ya sa shi kishi ya so salansa ya za a zo a bata wurin ibadarsa a shafa masa kashi kun gaba rushe shakai ba amma shi ke gaya dauki ya kamata ya dauki mataki zai rushe wancan to wannan yana na al-muqaddasat wurare wanda suke abubuwan tsarkakewa wanda ake ganin darajar su to abu ne wanda Allah ya gina dan adam ya dabi'antar da shi ainihin a bisa ba wannan abun kariya da kuma son sa darasi na hudu da za mu fahimta a cikin wannan wato abu da muka yi wannan karatu namu annal khawana su mutane masu ha'inci makhzuluna ababan yarbawa ne ababan kunyatarwa ne fa haula illazina ta'awunu ala abraha wa'ancan mutane wanda suka hada karfi suka taimaki abraha wa amilu uyunan suka yi aiki a matsayinsu na 'yan leƙen asiri lahu gare shi kada asbahu mal'uni na fi duniya wal akhira sun wayi gari ababen tsine mawa a duniya da kuma lahira wa asbaha abu rigal kuma shi abu rigal ya wayi gari ramzan lil amalati wal khiyana shine abun buga misali da kuma daukan darasi a wajen karan farautaka al'amil ne karan farauta al'amala kuma shi ne alifin masdarin saboda ka al'amala zamowa karan farauta kun shi sai ya zamo karan farautar ainihin abraha yace shi ma zai masa jagora wani kiyana da kuma ainihin ha'inci malin yace wa zalla yurjamu hu, saboda haka sai ya doge ana jifan kabarinsa min kibali kulle man rabihi ta fuskan duk wanda ya shuɗe a wajen wannan kabari kenan wannan yana nuna mana duk lokacin da kai makanka ka sassaɓa ka zamo karen farautar magauta addini za ka zamo ba ka da nan ba ka da can mu da muke raye a yanzu mun ji wasu kudama sun sani wasu musulmi ne ko dai ka samu ƙasashen asiya wasu maƙi na ƙasashen amerika a ƙasashen afirka suka zamo karnukan farautan turawa da makiya addini aka haɗa kai da su aka coci addinin musulunci da musulmi amma kuma sai daga baya turawan magautan addinin suka maida su kaman leda bag wacce ake zuwa a siyo kamiya a jefar da ita Allah da kansa yake ta walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu yanzu don Allah waye zai je gun mahoci zai sayo nama ya je da zimman leda da za a kullo masa nama ba za ka da ita ba ba ruwanka da jarida ne da leda siminti ne kai dai baka nama naman shine muradinka da ka zo ka ji za ku kulle ta kaje ka jefar da ita to haka duk wani mutumin da magautan addini zai yi amfani da shi wallahi bai wuce leda balangu ko tsire ba ba wai kai yake so ba amfanin kai ke so ko a ƙasarka ko a wajen ƙasarka wallahi Allah ba zai taɓa ba da labari ya zama ƙarya ba wala yunabbi'uka mithl khabir ba wanda zai baka labari kamar wanda ya san shi tunda Allah ya ce walan tarda ankal yahudu har abada bai hude ba zai yadda da kai ba walan nasara ballantana ba na tsare hatta tattabi a millatahum sai sun ganka wajen bautar su ga ka ga su to yanzu ka zama ainihin nasu kai da nasu ne amma wallahi in ba haka ba sai dai su hau dokin wuyan ka. su biya bukatunsu kuma su yi tsalle su tamanya su harbe baki ga kafaɗa baya wannan haka tarihin musulunci ya nuna tan farko kuma har alkiyaman Allah ta tsaya haka cewa yaushe ne wanda ya halicce ka ya halicci kowa Yi ce maka ga mafita kai kuma wai ka ɗauka cewa kafa Allah wayo wai kai ne ɗan zamani wayayye kake gani ainihin lalle wannan abin ne daidai ai duk abin da Allah ya faɗa wallahi ba shi da makankara haka yake ka ji gaskiya ka tarar da gaskiya sai ƙur'ani ba za ka taba jin inda magaucin addini zai yi amfani da musulmi ga abin da zai amfani musuluncin ko musulmi ba a'a wallahi in ma ya nuna maka ga wani dan abu ka gina masallaci shi ya san a wannan abin da ya baka sai an rusa masallatai dubu to me amfani an gina ɗaya an rusa ɗaruruwa ko dubu ne da yawa mu abin da yake damun mu da humanci shi sa kullum muke ce mutanen mu mu karanta addinin mu mu san shi mu waye da shi to sai mu addini gata amma idan baka karanta addini ka san shi ba wallahi sai a hada kai da kai a rushe addini ka baka sani ba kana da san gata ba addinin amma kuma inda ka rusa shi kake to shi sanya karatun sira ta manzara sallam ta zama tilis aka dukkan musulmi kishin addini domin zai ga irin tafiyar da addinin yi, da irin shatile kafa da aka yi masa da irin nasarorin da Allah ya basa da kuma karshen su wanda suka yi ma addinin ainihin zagon kasa amin sannan daga cikin darussa hakikatul ma'araka a cikin wannan darasi mun fahimci hakikanin ɗauki ba daɗi bainan layi wa tsakanin Allah da magautansa amma ma kanat quwwatul adu duk yadda karfin magauta ya kai wa hashuduhu da kuma tarin rundunarsa fa innaha hato wannan karfin da wannan rundunan lan a bata da iko an taquma ta tsaya lahzatan wahidatan ko da kyaftawa ido amama quwwatin lahi wa jabaruti gaba ga karfin Allah da kuma kasaitarsa duk yadda zaka iya gani wani zai ta ganin cewa a ah, to yanzu inda musulmi akan daidai suke ya za a yi nufin a cutar da su yau a kware su kuma ba a yi masa kaza a'a tabbas yanda Allah ya faɗa abun haka ne walan ya ja'alallahu lil kafirin al sabila Allah ba zai taba ba da dama wa arna akan muminai ba to amma idan kaga an ci nasara akan muminan zai ka taza ka jinjina muminan ne kuwa muminan ne ko ko masu sunan muminai ne wallahi sai dai ka samu masu sunan muminai ne kun sha ji shekaru da yawa ina jin 1940 wani abu lokacin da larabawa suka hada karfi da karfi suka yi shawara cewa za su je ga baki daya su rushe kasan isra'ila saboda cin zalin da take falastinawa in ba kuma ta ba a lokacin larabawa suka yi wa kasan misir ingiza mai kan turuwa cewa ta soma tura jiragenta suka yi farmaki sannan su su tura misir ta je ta yi lugudan ba mamamai a isra'il su kuma sauran laraba ba su tura ba aka wayi gari kenan misir ce take yakan isra'il suka zo suka yi raga-raga da misir a wani daga cikin masu faɗa a jinsu ya aike wasiƙa zuwa isra'ila cewa ai wannan abin da kuka yi mana za mu rama domin manzara sallam ya ba mu labari za mu kashe yahudawa mu kashe su har bai hude ya ɓoye bayan dutse dutse ya ce musulmi ta oga bai hude ba na ka kashe shi ya ɓoye bayan bishiya bishiya da ce musulmi zo ka kashe bai hude ga shi suka maida musu amsa wasiƙa suka ce kwarai daga cikin abinda annabin ku ya faɗa gaskiya ne amma ku sani musulmi kirki ba irin ku shakki yayi ba suka ce giya iri ɗaya suke sha tata iri ɗaya suke yi riba iri ɗaya suke ci duk shi ci iri ɗaya suke yi suka ce gobe ma in kun taɓa mu za mu gargaje ku sai kun gyara kashe shi ya sa ba sa shakkun musulmin yau saboda sun san ba a doron musulmi suke tafiya ba shi da ma matakin magaucin addini na farko ya yi wa musulmi algazawul fikiri a yaƙe tunaninsa Ga shi dai musulmi amma an raba shi da koyar addini mu'amalarsa ba ta addinin musulunci ba aqidarsa ba ta addinin musulunci ba duk wasu abubuwa nasa musulunci ya yayi gabas yayi yamma ma'ana musulmi ne suna ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai difa'i a kansa ba Allah kita inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana ba da kariya ga masu imani to sai mutum ya zama mai sunan mai imani ba mai imani ba ya za ka yi Allah ya ba kariya to ashe kenan sai musulmi sun yi kokari sun dawo tafiya irin ta da wanda suke ganin ba wayewar ba ce ba to ita ce wayewar duk abinda musulunci ya ga shine wayewa to wannan abin shine wayewa abulashin da shidda ƙistatul fili ƙistan giwaye dalilu wato dalili ne min dala'il nubuwati nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato yana daga cikin hujjoji da alamomi na annabtar manzon Allah sallam malamai suka ce abin da za mu gane haka baitul maqdis daki ne wanda yake daga cikin dakunan Allah ɗaya daga cikin masallatai guda uku masu girma daraja a ban ƙasa ka'aba masallatin mazal sallama na madina sai masallacin baitul shi ne lamba ta uku arna tantirai sun zo sun ci nasara a kansa a lokacin da musulmi suke rike da shi bayan haihuwa annabi isa da kusan shekara saba'in an zo ainihin aka yi raga-raga da musulmi da suke baitul maqdis sannan bukta nasar ya zo bayan mutum annabi isa da shekara 587 shi ma ya zo ya yi raga-raga da baitul maqdis kuma musulmi ne suke rike da shi to amma yanzu ga shi, ita ka'aba mashirkan ƙurai ne wanda suke addinin gargajiya kuma wanda suke addinin gaskiya na lokacin ai sune kiristoci domin su abraha a lokacin addinin da suke na kiristancin gaskiya ne najashi da mutanensa akan addinin gaskiya suke domin kiristanci kafin zuwa musulunci shine addini wanda Allah yake da akari da shi to ga su sun zo za su rusa ka'abar da take hannun mushrikai amma kuma Allah ya yi ragarga da su kun bai abin da ke so in ce za ka ga cewa ai wanda suka zo su rusa baitul maqdis a matsayin su na arna a hankalci za ga su ya kamata Allah ɗauki mataki akan su domin musulmi ne suke a baitul maqdis kuma arna suka zo cutar su amma Allah sai ya kyale har ko zuwa kai wannan to amma yanzu gashi ka'aban nan tana hannun mashirikan qurayshawa kuma ga wanda suke kan addini na gaskiya na wannan lokacin sun zo su cutar da kamun Allah ya dauki mataki a kansu ashe wannan alama ce ta cewa wanda Allah ya musu wannan gatan to duk lokacin da wani ya fito cikin sai ce shi annabi da dole a yadda domin banza ba ta kai zomo kasuwa ga yara ga karnuka da kaga zomo a kasuwa banza ba ta kai shi ko kuna zaton yanzu zomo zai iya tafiya takin takin ya kai kansa kasuwa yara ba su jefe shi ba kansa ba su kama ba to saboda haka ashe kenan wannan abin da Allah ya maka'aba sharar fage ce ta cewa akwai babban al'amari yana tafe shine samuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amin abu na bakwai yace hifzullahi ta'ala li baiti a cikin wannan darasi namu mun ga irin kariyar da Allah subhanahu ta'ala ya bai wa dakin sa fallabi hama baitahu fi tilkal hadisa wanda ya tsare ɗakinsa a wannan abu da ya faru huwa man yahfazuhu yau shi ne wanda zai tsare shi a yau malamai suke cewa sunan ma makka da aka ce bakka bakka a tabukku anaqal jababira inna awwala baitin wuzi alinnafi lallabi bi bakkata bakka li'anna tabukku a naƙar jababira domin tana wato ratse wuyayen masu taurin kai duk wanda ya tunkare da to Allah sai ya ƙasa-ƙasa da shi to shi za aka ta da ita albakka kuma aka bari ta ainihin makka falon yi ya ahadun bi makaruhin babu wani wanda yake da ikon wato tafiya da wani abin kyama wa kai da sa an yanala ya ci nasara min amni hadal bayt daga amincin ainihin wannan daki wa da mutanen wannan daki illa ahlakahu Allah fati sai Allah subhanahu wataala ya halakar da shi waja'alahu ahadith sai Allah ya saka shi abun ba da labari da hira kamar yanzu da ake hira abraha kun ga ya zama abun ba da labari to saboda yanayin lokaci zamu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum eh eh taron sa eh hashudu taron sa خونا خونا جمع نعم الخائن الخائن ما يودري الخونا سكم جمع نعم. Thank you.